Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a sakamakon matsalolin da ake fuskanta da ke da alaka da bazuwar cutar coronavirus da suka kai ga rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc shiri ne na musamman da ke doke da rahotanni da hirarraki daban-daban daga ciki akwai wani rahoto da zai mai da hankali kan irin rawar da malaman addinai daban-daban za su iya takawa wajen wanzar da zaman lafiya za ji kuma yadda harkokin kasuwanci suka samu koma baya a jamhuriyar nijar a sakamakon bazuwar cutar coronavirus a birnin da magaran kuma na jamhuriyar nijar hukumomin kiwon lafiya ne suka taimaka wa wasu mata masu fama da cutar yoyon fitsari to za ji karin bayani kan waɗannan rahotannin da ma wasu bayan an saurari labarun duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce annobar coronavirus sai daɗa karuwa take yi babu gaggautawa kuma yana kira ga ƙasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya muna buƙatar haɗin kai tsakanin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki g20 waɗanda suka mallaki sama da kashi 80 na dukiyar duniya a ma'aunin gdp a cewar Mr. Tedros Adnahom Ghebreyesus je Litinin. Ya kuma yi kira ga sauran jama'a da kar a rika sai ana ɓoye kayan kariya daga jami'an kiwon lafiya waɗanda suka ɗauka sada wajen jinyar masu ɗauke da cutar waɗanda suke matuƙar bukata. Tedros ya ce yanzu ƙwayar cutar ta yaɗu zuwa kusan kowace ƙasa kuma sai daɗa saurin yaɗuwa take. Ya ce idan aka ga ɓulla a karan farko to cikin kwana da bakwai. sai ta kama mutane kimanin dubu ɗari daga nan kuma cikin kwanaki goma sha ɗaya masu zuwa sai ta sake kama mutum dubu ɗari sannan cikin kwanaki hudu kawai za ta sake kama wasu dubu ɗarin majalisar dattawan amurka ta kasa cimma matsaya jiya litinin wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin na raba tallafin dala tiriliyan biyu ma amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda muguwar cutar nan ta coronavirus. Kafin kara kuri'ar, shugaban masu rinjaye sanata Mitch McConnell ya tsawatar wa 'yan jam'iyyar Democrat saboda su na cusa wasu abubuwan da ba su shafi annobar coronavirus ba cikin ƙudirin. Kasuwanni na ta ci gaba da faduwa saboda wannan majalisar ta ƙi yin abin da ya kamata a cewar McConnell. Ya ci gaba da cewa wannan abu ya kamata ya tsaya haka nan kuma yau ita ce ranar da ya kamata ya tsaya wannan ƙasa ba ta da sauran wani lokaci amma shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar democrat chuck schumer ya ce suna dab da cimma yarjejeniya yana mai ƙara cewa kiran da a ƙara kuri'a da mcconnell ya yi ɓata lokaci ne shuma ya ce yana tsammanin za a amince da kudirin da yammacin jiya litinin kasuwar hannayen jarin amurka ta wall street ta shiga sabon mako jiya litinin da kafar hagu bayan da majalisar dattawan amurka ta sake kasa cimma amincewa da ƙudirin tallafin da zai taimaka wa 'yan da annobar coronavirus ta shafa babbar kasuwar dow jones ta faɗi da kusan maki 600 wanda ke daidai da faɗuwar kashi uku cikin ɗari. ita ma S&P 500 ta faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da Nasdaq ta yi ƙasa da wani ɗan adadi. Dukkan saye da sayarwa an gudanar da su ne ta yanar gizo kasuwar cinikayya hannayen jari ta birnin new york ta rufe wurin da ake saye da sayarwa a makon da ya gabata bayan da wasu 'yan kasuwar biyu suka kamu da cutar coronavirus makonni hudu da suka gabata kasuwar dawo ta yi miƙewar da ba a saba gani ba inda ta kai maki dubu ashirin da tara ɗari uku da arba'in da takwas sai dai je litinin kasuwar ta rufe da maki dubu goma sha 18,592 da da da biyu ke nuna faduwar kusan kashi talatin da uku cikin 100 na darajar kasuwar. Najeriya ta gargadi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti bayan da suka sha maganin da ya wuce adadi a cewar wani rahoton gidan talabijin na CNN. Makon da ya gabata, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗi a wani taron manema labarai cewa hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka fda ta amince da yin amfani da chloroquine domin yin maganin coronavirus hukumar fda ta fitar da wata sanarwa bayan taron manema labaran da shugaban kasar ya yi tana cewa hukuma tana binciken maganin wanda tun da aka amince da shi wajen magance cutar malaria da wasu cututtuka domin yanke hukuncin ko za a iya amfani da shi ga wanda suka kamu da cutar covid-19 ko a'a. tashin hankalin da ake fama da shi a arewaci da yankin tsakiyar mali da kuma makwabtan kasashen zai iya yaduwa zuwa kudancin wannan ƙasa ta yammacin afirka idan har ba a warware rikice-rikicen da ake yi kan filaye da kuma sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa ba gargaɗin da wata ƙungiyar neman zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta yi kenan ƙungiyar international alert ai da ke birnin london wadda ke aikin samar da zaman lafiya a yankunan da ake tashin hankali ta faɗi a wani sabon rahoto da ta fitar jiya litinin cewa samar da maslaha kan rikicin filaye abu ne da ya zama wajibi idan har ana son yunkurin samar da zaman lafiya ya tasiri a yankin shi dai wannan rahoton ya duba irin tashe-tashen hankulan da ake akan filaye na kudancin mali tare da bayar da hanyoyi da hukumomi za su bi don shawo kan wannan lamari. To madalla yanzu kuma sai taskar rahotannin namu inda za mu farawa da wani rahoto na musamman da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya shirya muna kan wani kwamiti da aka kafa da ya hada musulmi da kirista wanda zai yi ruwa da tsaki wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban Ƙungiyar mai suna Sedir Comité de Dialogue Interreligieux an girka shi ne tare da gudunmuwar Eglise Catholic du Niger reshen jihar Tawa da ta samu tallafi domin tabbatar da yan haka. Malam Muhammadu Dan shi shine aka zaba domin jagorancin wannan kwamitin domin wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristoci da saura mabambanta addinai a birnin Kwanni. da zan ce kullum abin da ake nema manufarka ta zan abin da an manufarka za ka aiki aiki don Allah duk abin da ku za kai don Allah Allah nan zai kama maka abin nan naka zan yi kyau don haka wannan zabe da aka yi mini na san nauyi na an ka ɗora mini kuma na abu mai wuya amma bai da wuya wurin Allah idan Allah ya bada sa'ar a samu zaman lafiya nan kullun abin da mutane muke man cewa duk abin da Allah ya ga damar a shi ne za a yi kuma abin da Allah bai so bai so a ba za a yi shi ba don haka wannan tattalin zaman lafiya da aka kai wannan kwamiti aka zaɓe ni matsayin president na haɗa kan ba tsakanin mai ana nufin musulmi da kirista ba kawai a'a dukkan mu gaba a daya ko da musulmin da musulmi muna fatan a samu zaman lafiya ko da kiristan ma da kirista dan uwansa muna fatan a samu zaman lafiya amma wanda ba musulmi ba wanda yana tsakankanin mu muna fatan mu zaman lafiya da shi dan haka wannan abinda a ƙarin bayanin mu dai da magabatan mu da mabiyan mu kullum mu taru mu zaman mu guda ce mu zaman lafiya wannan girkar san kungiyar ta sedir ta mabambanta addinai a cikin jihar tawa ya so mu ne daga babban birnin jihar ta tawa sai madawa da birnin kwanni abin da yasa na tambayi pastor iro na tawa bugu da ƙari magatakardan kwamitin na komite da dialogue interreligieux na jihar tawa baki daya domin jin makasudin sunayen haka dalili ko makasudin wannan zagayawa mu shine domin mu samu mu girka komitoci a yankuna kaman gunduma-gunduma kaman departement wato kowane departement gura mu shine mu ga mun girka wannan kwamite da ake cewa da harshen faransanci cd wato komite de dialogue inter et intra religieux wato kwamiti ne mai kula da tattalin zaman lahiya tsakanin krista da musulmi wannan shine ainihin dalilin da ya samu ka hito domin muna bukatar mu ta zauna lahiya in kuma ana son ƙasa ta zauna lahiya dole ne a samu shugabanni na addini sun yi aikinsu domin yau mun fahimci cewa shugabanni na addini suna da babbar daraja da martaba kuma suna da bakin fada a shi zuwa ga jama'a domin su ne ke shugabancin jama'an nan ko ta bangaren musulmi limammai na masallatai da malamai daban-daban su ke jagorancin jama'a ta bangaren krista pastoci da reverends da pair na mission catholic waɗannan su ne kuma ta huska iglis suke shugabanci don haka mun ga cewa yana da kyau mu haɗa kanun waɗannan jama'a daga cikinsu mu zaɓi mutane waɗanda za a damƙa ma jagorancin gudanar da ayyuka ayyuka na wannan kwamite. A nasa bangaren mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna nuna farin cikin sai game da yanda aka samu haɗin kai tsakanin musulmi da Kirista a birnin Kwanni hatta kai ga girka wannan kwamiti na Sedir Komite da Dialogue interreligi. Na abu da an kai ya yi kyau da yake an yi shi cikin haɗin kai kamar yadda an ka nema kuma abin da yake mai mahimmanci don yadda an kai batun zaman lahiya an kare magana komi dan shi na agim shiki in babu zaman lahiya babu karatu babu sarauta babu noma babu komi shi shi na a tushen komi saboda haka duk abin da an ce ya shahe zaman lahiya abu ne wanda ya kamata a kama hannu biyu musamman yanzu halin da kasan mu take ciki kenan wannan abu da Allah ya sa sun ka ɗauki nauyin jagoranci wannan kwamiti ya kamata a kama abin da muhimmanci. kuma a ci gaba da aiki gama ai jira kamin su su mallan su zo da tallahi tun yanzu gwargwado abinda kowa ya iya yi bisa ga tabbatar da zaman lahiya shi shiga yi ne kamin ma a zo wurin a ce a kewaya ko kuma wani abu. Pasto Abubakar Musa shugaban gamin gambizar mabiya addinin Kirista a garin birnin Gwanyi nuna nasa farin ciki ya yi game da girka wannan kwamitin na zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a birnin Gwanyi. Zaman lahiya shine tushen albarka ko alheri ga ƙasa idan ƙasa babu zaman lafiya babu wani addini wani zai ci gaba idan babu zaman lafiya babu wata ibadar zamu mu yi ta Allah idan zaman lafiya yana da muhimmanci ga kowane addini wannan kafa wannan kwamiti na sedir comité de dialogue interreligieux a faransance zai ci gaba ne a nan da ɗan lokaci kalila a cikin sauran gundumomi goma sha biyu na jihar tawa haruna mamman bakwana birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga daga birnin Gwanne a can guriyar Nijar. To madalla karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a dalilan matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. To a da garin kuma hukumomin kiwon lafiya ne tare da gudunmuwar wasu ƙungiyoyin bayar da tallafi suka ɗauki nauyin yiwa wasu mata kimanin arba'in da ke fama da cutar yoyon fitsari aiki kyauta. kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin murya amurka da magaram tamar abari ta aiko mana galibi matan karkara su aka fi samu da matsalar yoyon fitsari saboda jahiltar muhimmancin zuwa asibiti da suka yi dr umaru garba suleiman kwararre a lafiyar mata bugu da ƙari darakta na babbar asibitin da ke kula da mata da yara wato mary amfan ta nan da magaram ya bayyana kalolin yoyon fitsari da ake da su. Abubuwan da suke yadda yoyon fitsari suna da yawa amma galibin mahi su ana samun matsalan nan daga wajen aihuwa. Wajen aihuwa inda aka yi dogon nakuda. Na farko da mahiya su suka hiya. Ana samu kuma ta fannin wannan al'adu mugayen al'adu ma da muke ce musu mummunan al'adu wanda ake haka na gargajiya a ce ko mace tana da wani abu wanda za a je a taba a mata eh, matanci to a nan wajen taɓa wannan abun ake tilla ita mahutsara ba a sani ba sai a ta wani ana samun shi suma kuma kashi na uku na yoyon hutsari zai zamanto kamar haka akwai eh, rashin lahiya kamar wanda kansa haka na bakin ma'aifa wani kansa ko kuma na ma'aifa an ya ci ya ci ya ci ya ci jikin mace ya ci ko'ina shi ma yana iya tilla ma'aifa shi ma mace tana iya yoyon hutsari ta wannan fannin sai dai yoyon fitsari da aka fi samu a nan shine wanda yake samuwa ta dalilin doguwar nakuda da mata ke yi shi yoyon fitsari wanda yake zawa daga fannin aihuwa duka bincike na kasashen duniya duka wanda aka yi an samu cewa daga doguwar nakuda ne abin ne yake alamar ne yake faruwa tunda a lissahi ma da aka yi nakuda ce aka yi mace ka ga rana sau biyu an taga rana sau biyu kamar lokacin da za ta aihu ya wuce to akwai inda za a yi mace ta yi kwana ɗaya ta yi biyu ta yi uku tana naƙuda wannan cikin doguwar naƙudan nan shi ɗan bai sabka ba bai huta ba mai kan shi ya sabka kan ɗan nan da zai ji mace zai hana jini da yake gudana tsakanin ita mahutsarar da ma'aihwa hal wurin ya ƙeƙashe tunda ba jini jini yana tafiya kamar shi ne rayuwar naman wurin to tunda babu jini wurin nan kashe zai kashe ya ƙeƙashe shikenan ya bushe kamar ya zama macaccen nama wannan naman da ya mutu shine daga an yi kwana ɗaya kwana biyu ta bayan ta aihu kawai sai ta ga fitsari kawai yana bin jikinta daga wannan inda naman na bushe daga nan ne ake samun tilla tunda wurin babu babu rayuwa a gare shi tillan nan ta nan ne fitsari zai rika biyowa yana yana bin jikin mace shine amma akasarin doguwar nakuda ita take kawo wannan yoyon fitsari a da an yi wasu bincike kamar ana ga kamar eh, karamcin mata ko kankana ne duka wannan daga ba kuma aka riga sai aka ga masu shekara kamar arba'in ga su nan suna wani hutsari wanda suka yi shekara talatin ba kananan bane ma har su manyan ana samu to da wannan aka gane cewa dogon nakuda ita ce umar iba ya sayo hutsari kawai an dai nakuda ta fara ga mace ke zabura ta gidan likita shine muhimmanci da likita duk likita ya san kimamin aihuwa awa nawa ya kamata mace ta yi daga an wuce wannan lokacin akwai matsala sabanin shekarun baya ana kai mata najeriya don yi musu tiyata sai dai a yanzu an samu ƙwararru da ke yin wannan aiki a nan a da masu yin aiki suna da wuya suna da wuya kamar an mace ta yi yoyon hutsarin da ita ce daga nan sai ta yi katsina eh, masu yin tiyata mm. masu yin tiyata su su ne a da suke da matsaloli yanzu ta kai a nan da magarama santar mara amfan ana iya su wannan mata wanda wani al'amari ya same su su akasarin sa an ka ɗauka su su kaɗai su ya eh, masa ake sai zamanto suna samun tallafi daga gwamnati da abokan hulɗa nata kamar su npa su suke kama kan maganin da za a mata maganin da za a mata tiyata kan duka kwanakin da za su yi abincinsu da wani menene wannan gaba ɗaya ake ɗauka kan kuɗin motarsu da komi da komi bayan kuma sun warke ana ba su wani tallahi shine ake cewa reinsertion social su samu wani dan jari su fara aiki da shi. Yanzu haka dai asibitin da ke kula da mata wato Mary Amfan tana da magaranta ɗauki nauyin mata fiye da arba'in da ta yi wa tiyata saboda yoyon fitsari. Umma Kaltuma. Daga ina? Bune. To Umma Kaltuma ko kina iya gaya mana yadda wannan abu ya sami? Na kuɗa ne nake yi kuma cikin na kuɗin kwana na uku. Ina na kuɗa. Mm. Mm. aka kawo mu gidigir da aka kawo ni gidigir na kwana na wuni sai suka ce mu zo nan sai da na zo nan aka mun tiyata da muka je kan sati fitsarin yanzu dan naki da ran shi ko ya rasu ka ya rasu muka zo nan aka ce mu koma katsina aka ba mu takarda muka je katsina aka mun aiki na warki kamar na warke dai aka sallame ni kuma yanzu ya taso mun to yanzu wani aiki ne aka sake miki yanzu ba yi mm. aiki ne aka mun na fitsari ba yanzu kina jin sauki a da sauki nake ji Wani lamari mai ban tausayi shine na wata yarinya Hasina yar shekara takwas da ke yoyon fitsari. Ni ce za'o Hasina. A shekara ta nawa? Wannan shekara ta takwas ce. a duniya eh to kuma ga kamar yoyon hutsari ne take ko kuma ne eh wurin gyara ne aka tabo mata hutsara yoyon zamani ne wurin gyara ta tabo ta kamar ya ne aka mata hudda guri wanda abin haka a jikin cinta. Mm. suka ce guriya ce aka hudda ma dangi ita ma aka hudda mata to ta wurin hudda sai aka samu matsala da ni ne yake hudda mata hmm? da allura ta kai dan dagogo haka da talaska sai a yanku yanzu na ganta ta da roba irin ta mata yoyon hutsari ne take eh, yoyon hutsari ne su dimki aka mata sai aka samu ta roba an mata aiki kenan eh an mata aiki to yanzu ku a karkarar ku har yanzu ana wannan abu na guriya da kuma kamar kaciyar mata da wane ne eh ana hudda ba ku sani ba likitoci suna galgadi na cewar irin wannan abu matsala ne yanzu gashi ita hasina wannan matsala ya same ta ba sani ba wallahi aka aka hudda mata da magadi an hudda mu dangin yana hudda manza mu aka hudda mata ita ma nan ba ita kadai ba aka hudda ma ba ita kadai aka hudda ma amma ita ce dai mai tsutsun aka ma haka tamara abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger To madalla shiri ne na musamman da ke zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a sakamakon bazuwar cutar coronavirus. A wata hira ta musamman da abokin aikin Musulun Mumunu Barma ya yi da Alhaji Yakubu Dan maraɗi shugaban kungiyar 'yan kasuwar Nijar da ake kira sen ya bayyana yadda kasuwanci ya samu koma baya a jamhuriyar Nijar a sakamakon bazuwar cutar coronavirus. Wato wanga al'amari na coronavirus eh, bisa ga harkar kasuwanci wato matsala ce. na karamin matsala ba yanzu in ka dibi 'yan kasuwa kamar ni kamar 'yan kasuwa da nake jagoranci kashi tamanin daga cikin 100 namu muna sa kudadenmu ne cikin aljihu ko mu aika kudinmu cikin ta banki ko kuma ta akwai wasu hanyoyi na sako na sakonni na aika kuɗi da muke aikawa mu da kanmu muke zuwa a cikin kasuwa mu zaɓi abin da muke so mu sayo mu sa cikin kwantenar mu kawo yau babu damar kuta. kaka akwai matsala kai su da kansu kasashen da suke kera mana kayayyakin yau sun koma sun rewaye daman wace kasa ce china ce yau muke takama da ita sai dubai su ne muke takama da su yau in ka diba china ta koma ta tsaya ina jin yawancin ayyukansu sun koma kudin da waɗannan abinnan magunnuka da makamai da gidajen likitoci saboda kare kansu da kare al'ummarsu da wannan annobar da ta shigo ka gani kenan wasu ma ayyukan wanda mu muke bukata su yi sun bari su kasa akwai matsala akwai hanyoyi na zamani da ake amfani da su domin kasuwanci a yau kamar ta yanar gizo nan ba ku amfani da waɗannan hanyoyi ne Ka san waɗannan hanyoyi ne waɗanda suke da hatsari da yawa ka gani ka san yau in ka duba in kamar ka je bisa wajen eh, police police economic ka je ka saurara ka ji irin yadda aka cuci mutane ni ma nan an nemi cutata kuma yanzu haka ina kan wani dosi wanda ni da kaina nake zuwa polis ina gaya musu ga yadda ake ciki ga yadda ake ciki irin waɗannan mutanen waɗanda suke ganin muna da raunin ilimi a bisa ga waɗannan tafiyar da irin waɗannan al'amuran suna cutar mutane to sai ya zama to yau yawancin mu ban ma aiki da irin waɗannan abubuwan kamar amma manyan kamfanoni in ka ɗauki kamar masu oda shinkawa masu oda mai masu oda wani abinci haka makaroni wanda suke oda misali ko masu oda karahuna na gini wanda suke oda eh, misali kamar bato ɗaya to wannan su suna iya yin waɗannan ayyukan amma kamar yadda na gaya maka mu sai mun je sai babu ta gani sai ido ya gani ne sai mun je mun gani ga abin da nake so to nawa zaka sai da mini kaza zan sai da maka ayi ciniki ka dauka da wani wuri ka dauki goma wani wuri ka dauki ashirin wani wuri ka dauki talatin mu dai yan kasuwa da nake shugabanci yau in ka diba cikin kasuwa duk yawancin mu haka muke yi to ka gani kenan mu wannan hanya bata tasiri a yau a gare mu hatta ga yadda muke sayan kayayyakin namu kuma ma da yadda muke sayar da kayan namu tunda ka san kayan mu mu yau ai mun gwada mu da kanmu mun kwatanta nan mun sa a cikin duka waɗannan kafofin na zamani mun sa kayayyakin mu to shi sai ka iske mai ilimi ma nan ko mai iko ma nan yana son irin kayanka sai ya ganka ya ce maka wani wannan nawa zaka rage mini to kaga shi kuma irin wannan kasuwa ba ta yi da za ka rage mini in ka gani ne in kana so in abun ya yi maka dama an sa kuɗin daidai da eh, darajar kayan kuɗin saya za ka yi ka bada kuɗin ka to mu yau in ka sayi abu shiga goma in ka zo ka ce ka saka mishi shiga goma sha ɗaya wanda ya zo sai sai ya ce ka rage mishi. idan aka yi la'akari da cewa a yau babu damar zuwa kasashen waje domin yin wasu harkoki dai na business alhaji wani irin kuma baya ne za a iya cewa eh, sha'anin tattalin arziki zai fuskanta wato kasan ita al'umma eh, alhaji suleiman al'umma tana karantuwa da jin daɗi kuma tana karantuwa da wahala ya kamata a ce yau ƙasa kamar nijar kamar najeriya ƙasashenmu dai duka dai na afirka ya kamata a ce akwai abin da ake ce ma kahin coronavirus kuma da bayan coronavirus ya kamata mu diba mu. saboda in ka diba tsarin babu tsari barantana a ce ya tabarbare ya kamata a ce an doki darasi ya kamata a ce mun canza yanayin tahiyin mu ya kamata a ce yau in aka kare a zamana a ce to jama'a daga yau ya kamata abin nan kar ya zama kamar yadda yake da a zamana a rika shawara kuma mu rika koyi da abin da mutane suke yi wanda suka ci gaba in ba a koyi da waɗanda suka ci gaba alhaji suleiman baya za mu rika komawa za mu koma ba yau kasashen nan ka diba wallahi su matallahi sai an samu kamar yadda eh, 'yan amurka suke cewa 11 september da bayan 11 september abin bai koma ya zama daya ba ka gani to ya kamata mu ma a ce bayan coronavirus mu tsaya mu binciki kanmu fannin kasuwanci fannin tsaro fannin noma fannin kiwo kowane fanni ya kamata mu tsaya mu dibe shi mu gani wai iske yana taya daidai da zamani iske yana taya daidai da yanayi iske yana taya daidai da hanyar ci gaba to ya kamata shugabanninmu 'yan majalisanmu ya kamata su daure su daure su tsaya a kafa kwamitai na gaskiya wanda za a tsaya ya yi magana fi sabilillahi a tsaya a gani ya za a ci gaba idan na fahimce ka akwai yiwuwar zuwa nan gaba aka ci gaba da tafiya a haka za a fuskanci karancin kayayyaki a kasuwanni ko kuma rashin su kwata-kwata ai yanzu haka yana tsammani yana tsammani muna fuskantar wannan abubuwan saboda ka san ai wannan tsari ne wanda kamar misali shambar da commerce tana kula da shi ministar da commerce tana kula da shi to amma tsari ne wanda shi yake tafiyar da kanshi kenan misali ba sarrafa shi ake yi ba shi kuma ya kamata in za a tsara a sarrafa shi da menene bukatun mutane menene halin mutane menene halayen mutane ka gane ko menene karhin yaunin arzikin mutane kuma me ake so a cimma zuwa gaba to sai in aiki in tsari yana tafiya akan wannan to sai ka iske tsari yayi kyau amma in tsari yana ta barkatai kullum yau in ka tashi kai alhaji suleiman in kana da kuɗi zaka sa kuɗi cikin aljihun ka ka je ka soya abin da ka kake so ka kawo to abin nan da ka kawo zaka iske akwai shi irin irin shi ne ko kuma a babu irin shi kai zaka fara kawo shi kai kuma in zaka kawo shi zuwa wani lokaci zaka dauka wanda zaka kawo shi sai ka saba mutane sa'annan ya yanki ko ya za a yi wallahi tattalin arzikin ni a gani na abu ne wanda yake son a zamna a sake nazari. zamani madalla to har yanzu muna kan wannan cutar ta coronavirus inda wata hira da abokin aikin mu haruna mamman bako ya yi da gwamnan yankin maradi zakar umaru ya bayyana irin matakan da ya ɗauka a yankin na maradi domin rigakafin cutar ta coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a ƙasashen duniya tun da mun san ga da ake a ɗauke shi to mu yin wannan abun wanda zai samu ɗauke shi shine ba da hannu shine zama kusan juna tazarar da bata wuce metar ɗaya ba ka san yanzu in ka ɗauki sahun sallah kamin a tada sallah cewa aka yi sahu sahu kuma liman tsaye ke na kallon ku sai in ka kafaɗa kowa ta zo daidai da ta kowa sannan ake ake tada sallah kenan babu zancen tazarar metar ɗaya to kuma shi kuma nan ne ake ɗaukar irin waɗannan abubuwa a cikin makarantu cikin dai duk inda jama'a suke taruwa ɗar aure ne zanen suna ne zana'iza ne kasuwa ne makaranta ne cikin motoci ne na suhuri duk inda jama'a take zuza juna to wannan kwayar cuta sai an ɗauke ta to shine aka ɗauki matakai na waɗannan abubuwan eh, mu kiyaye su kuma alhamdulillah munan nijar gwamnati ta ɗauki matakai shugaban ƙasa ya yi bayani ga radio da talabijin ya ce an hana kaza an hana kaza an hana kaza an hana kaza da ya zo ga zancen addini sai ce wannan ba mu ɗauki mataki ko guda ba mun mai da zance ga hannun malamai abin da ya faɗi kenan duk duniya ta ji to sai kuma malamai sai suka gamu suka yi nasu taro duk inda ƙungiyar addinin musulunci take da ta kirista suka gamu suka ce to wannan abu ga yadda yake ga nauyin da gwamnati ta ɗora muna ta ce ta maido zancen nan ga hannunmu wani matakai kamata mu dauka mu a ƙasan maraɗi juma'a wadda ta wuce babu masallacin juma'a wanda aka yi sallan juma'a akwai masallatai inda maimakon juma'a aka yi azahar to duk dai dai ne ai taron ne abba aso eh, tunda an ce to liman bai zo ba wani ya shiga gaba ya yi sallar azahar amma ai jama'a duk dai tana nan wuri guda to insha Allahu Eh, tunda malamai sun kawo ma gwamnati shawara gwamnati ta ba mu umarni duka waɗannan abubuwan mutane masu ma wannan dokoki za a ɗaukan musu mataki tsaura tunda in ka bijire inda abin nan zai tsaya ga kanka kai kadai sai a kyale ka da masiwa ka wadda ka ja kanka to amma dole sai ta shahi wani na kusa gare ka ko cikin iyalinka ko abokin sana'a ko abokin aikinka to saboda haka nauyi ne haƙi ne akan magabata su hana ka ka cuta ma wani kai to da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce kuka kasance lafiya daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai.